رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya marasa iyaka da ƙarfi sun tabbata ga Allah malaukakin sarki wanda ya hada fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masjid bilal bin rabah a wannan gari ta tafi a wannan anguwa ta are yau biyar ga watan ramadan hijiran sayayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1446 wanda ya daidai da biyar ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar in ya inganta wannan kuma shi ne mu na hudu a wannan tura ta sura ta a jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta talatin da shida wanda yau za mu maimaita ta sannan mu haɗa da ayoyi na gaba mai allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وبالله كنت بأعيننا ووحينا ولا تقاربني في الذين ظلموا إنهم مغرمون ويصنع الفلك ويصنع الفلك وكلما مر عليه فلهم من قومه سخروا قال إن يسخروا منا فإنا نسخر منهم كما يسخرون نعم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم بارك الله فيك Allah madaukakin sarki ya gaya mana yadda al'amari ke tafiya tsakanin annabi nuh salam da mutanensa ya yi musu nasiha su mayar masa da maganganu ta banza har ya kai da suka fara zaginsa a tsoron shu'ara Allah madaukakin sarki ya gaya mana sun ce mata la illam tantahi ya nuhu la takunanna min al ya kai nuhu wa'azin kan nan idan baka daina ba to za mu kore ka daga garin nan ana cikin wannan hali annabi nuh alaihi salam Allah madaukakin sarki yayi masa wahayi yake wa uhiya ila nuhi ke nayi wahayi zuwa ga annahu yadda al'amarin yake lan yu'mina min qaumika daga yanzu fa babu wanda zai ƙara yin imani daga cikin al'ummanka illa man qad aman face waɗanda suka riga suka yi imani da wannan dalili fala tabta bima kanu yaf'alun kada ka damu kada ya bata maka rai duk abun da za su kasance suna aikatawa daga yanzu saboda al'amarin Allah ya riga ya tabbata a kansu to jin wannan magana jin wannan wahayi da annabi nuhu ya yi kamar yadda imam ibn kathir ya fitar karkashin wannan aya a cikin littafinsa na tafsiri imamul kurtobi shi ma ya faɗa sai annabi nuhu ya yi addu'a Shi ne Allah malaukakin sarki ya hakaito mana addu'an a cikin suratul qamar da kuma suratul nuh Allah malaukakin sarki sai annabi nuhu ya daga hannu ya ce rabbi la ta wa qala nuhu rabbi la tazar ala al-ard na'am فقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا نعم إنك من annabi nuhu sai ce wa qala nuhu rabbi annabi nuhu yace ya ubangiji la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara ya allah ya ubangiji kada ka bar wani kafiri a bayan kasar nan yana kai kawo ya Allah ka gama da ni na yi wa'azin nan duk abin da ya kamata in ce musu na gaya musu amma babu abin da da'awa ta ke kara musu sai ne sai guduna da suke to ya Allah daga yanzu ka halaka musu gaba ne, la ta zau ala al'abdi min al-kafiri na da yace innaka in tazaru ya Allah idan ka bar su suka ci gaba da rayuwa a duniya suka ci gaba da fantamawa a duniya yuzillu ibadati za su batar da bayin kai Allah wala yalidu illa fajirun kafara kuma duk ƴaƴan da za su haifa za su haifo ƴaƴa ne kafirai masu mugun zuciya masu fasadi a bayan kasa Allah madaukakin sarki ya sake hakaito mana wannan addu'a suratul qamar yake fada'a rabbahu anni maghlubun fantafir ya ubangiji annabi nuhu ya kira ubangijin ya ya ubangiji anni maghlubun mutane Mutanena sun gallabe sun ishe ni duk abin da zan mutu na mutu ya Allah ba iya yin komai ba fantafir ya Allah ka dora ni a kansu, ka halata mutu to bayan annabi nuhu ya yi wannan addu'a Allah ya amsa ko bai amsa ba Allah ya amsa sai Allah madaukakin sarki ya umarce wasna il kulta bi ayunina annabi nuhu tun da kai wannan addu'a mun karba amma hanyar da za mu yi mu tseratar da kai da kai da wanda kuka yi imani ka je yanzu kai ma mun baka aiki ka je ka yi ka kera ka sassako jirgin ruwa kaman ka tambaya kaman annabi nuhu Allah na gaya mana yayi tambaya ya Allah to ya za a iya kera jirgin ruwa ni ba kafinta ba kuma ban taba koyo ba Allah ya ce wa na'il kulka a a'yunina je ka kera akan idan muna kallon ka mu nuna maka yadda za ka yi wa wahina zamu dinga aiko maka wahayi ka tako kaza ka tashi ta gefe kaza daure shi da kaza yi kaza duka za mu koya maka akan idan mu za ka yi muna nuna maka yadda za ka yi har ka gama kerawa amma wala su kwafi da nufin dari na kwalamu ka yi addu'a mun karɓa don haka kada ka kawo mun wani sassauci kada ka roƙa musu jinkiri kuma daga yau kar ka roƙa musu jinkiri ka ce ya Allah ɗan saurara musu ko za a samu wani mai wanda zai imani Allah ya ce kada ka yi don me innahum mughraquna zan jirka ke su zan gama da su zan halaka su imamul qurtubi a cikin littafin sa na tafsiri yace an rawaito annabi nuhu daga lokacin da Allah ya umarce shi ya je ya sassake jirgin ruwa sai da yake tara ɗari yana wannan aiki mi'ata sana yana taro itace ya kawo ya yanyanka yadda Allah ya ce so ya zama a shanye wanda ake so ta bushe ta bushe wanda ake so a fara aikinta a fara aikinta yana wannan aiki jama'ansa maimakon su kyale tun ce bai da sana'a ko sun ce duka talakawa ne sun ce duka marasa galihu ne marasa tunani ne to yanzu ya samu sana yana ba ta ku kyale shi ba ya Allah ce wa yasna'ul ya zo yana aikin da Allah madaukakin sarki ya sa shi nan take babu jinkiri annabawan Allah ba sa jinkirta umarnin Allah da Allah ya mutu wa yasna'ul fulk annabi nuh alayhi salam ya zo yana sassaka wannan jirgi da Allah maɗaukacin sarki ya umarce shi da ya aikata wa kullama marra alaihi mala'un duk lokacin da al'ummansa waɗannan manya-manyan arnan waɗannan shugabannin daga magarin 'yan gari suka zo wucewa daga cikin al'ummansa ta fi rume da su samu mata ba'a suna mata izgilanci a'a su dama kana da abin yi ka zo ka kama wa'azi wani ta to dama ka iya aikin kafinta ka zo kana ta ba kanka wahala Gwara ne da ka koma kowa da irin maganganunsa sakiru ne annabi nuh sai ba su amsa ce in tasfaru minna idan yau kuna mana ba'a kuna mana izgilanci kuna gaya mana abin da kuka ga dama fa inna nasfaru minkum kama tasfaru za mu rama ranan da ko kuma ba za ku iya mayar mana da irin magana da muke gaya muku yau ba ranar da azaban Allah za ta sako muku abin nan da kuka roƙa ba kun ki roƙon shirya ba kuka ce in dai ni annabin Allah ne da gaske Allah ya zo muku da azaban to ai azabar ce za ku zo ku sani ba kuna mun gilanci fa sawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun da sannu za ku san wane ne azaba za ta zo mata wane ne azaba za ta wulakanta shi ina fata muna fahimta duk lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya yi maka umarni to abin da ake so na na wajibi shine kare ayoyi da muka karanta zuwa daidai nan inda na karanta akwai jarusa kamar guda hudu muhimmai waɗanda ya kamata mu buɗe kunnen mu abu na farko duk wanda za ka yi wa wa'azi to ka tafi da buɗaɗɗen zuciya zai iya karɓa kuma zai iya ne cin karɓa idan ka tafi masa da dole sai ya karba za a samu matsala ko ba haka bane a wannan abubuwa da muka karanta annabi nuhu tarihin annabi nuhu ya tabbatar mana da wannan saboda ba wa'azi ne na shekara ɗaya ko shekara biyu ba shekara ɗari tara da hamsin amma mutanen da suka yi imani da shi kamar yadda za mu karanta a gaba ba su da yawa kenan duk wanda zai yi wa'azi kar ka ɗauka dole sai kowa ya zama mai imani to da lokacin da ka ɗauka haka idan aka ƙi ƙarfin da'awanka me za ka yi za ka samu damuwa za ka samu baƙin ciki bal saboda haka ne Allah ke baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam labarin annabi nu saboda damuwa da manzon Allah ya shiga na al'ummansa sun ƙi ƙarfin me da'awarsa har Allah a wasu ayoyi yake gaya masa fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illa yu'minu bi hadha alhadith asafa Allah na gaya masa kada ka halakar da kanka dan ba su imani ba abin da yake kanka fa inna ma alayka albalagh kai kawar ka isar da sako wa alaina hisab mu kuma zamu mutu hisabi to duk wanda zai yi wa'azi ya bude zuciyarsa za a iya karɓa a yi aiki da shi kuma za a iya barinka da kayanka abu na biyu a ayoyin nan da muka karanta mun fahimci Allah maɗaukacin sarki ya haramta koran duk wanda ya yi imani ko ya ƙarfi da awanka don matsayinsa ina fata muna ganiya karkare yana da matsayin mutum ai wannan talaka ne watakila ya zo wucewa ne kawai ya ji wa'azinka kai kuma ba da shi kake yi ba sai ya wa'azi sai ya mutu kusa da to haramun ne ka kore shi dan Allah ya haramta wa annabi Nuhu kuma ya haramta wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun karanta ayoyin ko wala tatruj alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha abu na uku waɗannan ayoyi sun tabbatar mana babu wanda ya san gaibi cewa sai Allah babu wanda ya san me zai haifar gobe sai Allah kai ba gobe ma an jima za mu tashi karatun nan babu wanda ya mutu wa ya sani Allah wataƙila ta taɓa gani 15 December ga yana wa'azi polisin ɗin da yake bayansa ana yana kan wa'azin ya faɗi ya mutu dukansu da suka zo wurin wa'azin sun san cewa ɗan sandan zai faɗi ya mutu babu wanda ya san wannan cewa, sai Allah Allah ya keɓanci kanki da sanin gai abu na hudu waɗannan ayoyi da muka karanta sun nuna mana mahimmancin tattaunawa ga waɗanda ba musulmai ba don ka fahimtar da shi addinin musulunci shi ya sa ma aka samu daga cikin manya-manyan malaman duniya suka karanci addinin da ba nasu ba don su tattauna da waɗannan masu bin wannan irin addinai na ƙarya don su fahimtar da su cewa addini ne na me na ƙarya wannan ya halatta ka tattauna wajadilhum billati hiya ahsan saboda tattaunawan nema su mutanen annabi nuhu suka ce masa ya nuhu qad jadaltana ko fa aktarta jidalana to tattaunawan yayi yawa musun yayi yawa ka ishe mu haka mun yi imanin yi duk abin da za ka yi kenan idan tattaunawan bai halatta ba Allah zai ce kar ko ba haka ba amma Allah ya barci ya ya barci yayi har na wasu lokuta masu yawa sannan tukunna alkawarin Allah ya ne ya sakko a kansu saboda sun yi imani Allah madaukakin sarki ya dace da sai Allah ya ce hatta idza jaa amru hatta idza jaa amruna wa farashan nuru nahmil fiha na'am

maɗaukakin sarki bayan ya hakaito mana abin da annabi nuhu ya gaya wa mutanensa bayan izgiri da suke mata ya ce fa saufa ta'lamun da sannu za ku sani man ya zabin ya yanzu waye tsakanin ni da ku azaba ne gamewa za ta zo ta shafe shi azaba na wulaƙanci za ta zo ta same shi wa ya hillu alaihi azabun muqim sannan kuma wane ne a cikinmu za a saukar masa da azaba ranar tashin alkiyama dawwamammiya kaga ya gaya musu wannan suka ci gaba da izgilinci idan ba mu manta ba a yadda ake ba mu tarihin annabi nuhu a baya za ka ga an hakaito ma bayan annabi nuhu ya gama sassaka jirginsa yana jiran lokacin da Allah zai ba shi umarni ya ibi wanda za su shiga jirgin su yi tafiya tare ko? aka ce sai mutanen garin suka zo suka mai da jirgin ruwan ya zama ne wurin matsayi da ya zama matsansu kowa yana jin tole sai zo cikin jirgin yi, kaga wulakanci kan wulakanci kenan aka ce bayan sun gama cika ta sai Allah ya saukan musu da wata cuta kuma wani ya zo yana kan yin tola din ya fada cikin kashin da ya fito ya je wanka sai ga ya warke da ta aga ah, magani sai suka shiga zuwa suna iyo a cikin mai bayan gidan da su suka yi suka sake wanke masa jirgin shi tas malamai da dama idan kana karanta littattafan tafsiri za ka ga bayanai da suka yi na yanayin girman jirgin da tsayinta a ƙasa da faɗinta maganganu ne da yawa sun kai kusan guda goma wani a ce faɗinta ya kai dubu abin nan zira'i dubu tsayinta ya kai zira'i kaza wani ce a faɗinta ya kai zira'i ɗari takwas tsayinsa aka ce jirgin mai abin nan hawa uku ne ina fata an gane hawa na farko akwai halittun da ke ciki hawa na biyu akwai halittun da ke ciki hawa na uku ma akwai halittun da ke ciki to bayan annabi nuhu ya gama wannan sai Allah ke hatta idan ja'a amruna suna cikin wannan hali har sai lokacin da al'amarinmu ya zo menene al'amarin Allah shi ne lokaci na ne na halakar da su lokaci na azaba wa farat tannur tanderu ko menene ake kiransa da Hausa a murhu da suke amfani da shi wurin dafa abincinsu ko gasa gurasansu menene yake gasa gurasansu wuta ko to wannan tanjerun da suke dafa gurasan su na abinci daga karkashin wutar ruwan ya fara fitowa wake da ikon wannan ba Allah ba Allah ce wa fara tannur da wannan tanjerun karkashin ruwa ya fara fitowa sai muka ce ma annabi nuhu to yanzu kafin ruwan ya game ko ina qul nahmil fiha je ka fara lodi a jirginka wa da wa za ka tsora ce min kullin zaujayin nai duk wani halitta dabbobi ne tsuntsaye ne duk wani abu ne rai mai moti ka ɗauki guda mace da namiji ka sa a cikin jirgin rago saniya kinkiya duk wani abu mai rai ne motsi ka ɗauki mace da namiji mace da namiji mace da namiji ka sa a cikin jirgin shi ne malamai suka ce ƙasan aka zuba dabbobi su za sanya damisa a barewa duk wani dabba da kwakwalwanka za ta iya tunawa su ne a ƙasan jirgin kaga kuwa ya jirgin ba ɗan ƙarami ba ne tsakiyar mutane a ahalinka da iyalanka su shiga ciki saman duk wani dangi na tsuntsaye akwai riwayat da yawa aka ce ana cikin jirgin bayan ruwa ya fara yin yawa sai bera suka ce to kai ga mu an dauki bera namiji da na an sa a cikin jirgi amma kuma ba a yi mana waɗanda za su farauce mu ba kasan tarihi haka ba a rasa isra'iliya wai ke allah ya umarci annabi nuhu da ya daki kan damisa yana da kanganta sai damisa sai attishawa sai aka fitar daga attishawan damisa kyanwa mace da namiji in ka kalli kyanwa ya ta yi kama da damisa ko ba su yi kama ba to Allah ya gaya wa annabi Nuhu ya ɗauki kowane irin dangin halitta ya sa a cikin wannan jirgin mace da namiji shine qul nahmil fiha min kullin zaujen nai kenan idan a lokacin zakayya dubu ne a duniya duka sauran an yi ne sun shiga cikin halaka tare da sauran mutane in dabbobi ma kowanin yawan dabbobin mace da namiji kadai za a ɗauka a sa a jirgin sauran duka suna cikin me wanda za a halakar da su Allah ya ce wa ahlak sannan muka darƙaƙe su illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman, sai wanda al'amarin Allah ya tabbata a kansu da kuma waɗanda suka yi imani ina fata an gane sai Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba a samu mutane da yawa da suka yi imani da annabi nuhu ba sai ɗan kaɗan ko da jirgin za ta ɗauki dabbobi na duniya gaba ɗaya mace da namiji a ce duka an cire dabbobin da tsuntsayen mutane ne kaɗai da suka yi imani da shi suka shiga wannan jirgin ruwan ita kaɗai a iya adadin shekaru 950 da ya ai ba imani da shi da yawa balle jirgin ruwa ɗaya ne kuma duk wani nau'in dabba na duniya yana ciki duk wani nau'i na tsuntsu na duniya yana ne yana ciki haɗe da mutanen da suka yi imani ai lallai waɗanda suka yi imani fiye ne ɗan kaɗan ne wa ma'amana ma'ahu illa ƙwari to yanzu an gama shirya duk abin da zai hawa jirgin ruwa sai allah maɗaukakin sarki ya yi musu umarni ya ce wa ƙawalar kabufiha bismillahi majareha wa murta kowa in zai shiga jirgin nan ya shiga da bismillah in ya shiga da bismillah kuma ana tafiya da jirgin idan ana so ta tsaya za a ce bismillah in ana so ta ci gaba da tafiya za a ce ne bismillah wa ke tuka jirgin to kai za ka iya da wannan jirgin imam ibn kathir yake shi sa a addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi mana umarni in za mu hau abin hawa mu ce ne idan kai tangal-tangal za ka faɗi ka ce ne bismillah aya ma a cikin alkur'ani idan ba na manta ba cikin suratun zukur ko ne allah ya ce ko ka manta halarar ma a hasbun allah wani malaki in Inna tuna zan karanta bana ayan alkur'ani ya yi mana umarni ya koyar da mu addu'a ma na musamman da za ka yi idan ka hau abin hawa na'am? e farkon ayan fa bi ma'ana yana daga cikin zikirori na abin hawa ambaton Allah ina fata an gane to su ma haka aka musu umarni jirgin tana tafiya ne da bismillah tana tsayawa da ne bismillah sai Allah ce inna rabbi la ghafurur rahim lallai ubangiji na ne gafara ne kuma mai tausayi ne jin kai watakila mai tambaya zai tambaya a'a a daidai lokacin da ake azaba ko ba azaba ake yi ba azaba ake yi kuma a ce kuma inna rabbi la ghafurur rahim idan Allah ne gafara ne ai sai a ce duka an kiryar da su ba sai an musu azaba ba ko ba haka bane ko ba kai kamata ba kamar yadda wani ba kauye ya zo wucewa ya ji wani yana karatun ƙorani ce wasariku wasariƙatu kawo a idiyahu ma jaza'an bi ma kataba na kalan min Allahi inna wallahu ghafurur rahim ce a in dai gafurur rahim ne to ba zai ce a yanke hannu ba ba zai tabbace ce wanda ya sata a yanke masa hannu ba in dai gafurur rahim ne to da kowane kalma na karkin aya a qur'ani akwai dalilin da yasa aka aje shi a wurin kuma ba karshen ayan ba ne ba ta ƙur'anin ya yi ba amma ya san karshen ayan bai dace da abin da ayan ta ɗauko ba da ya ce wallahu gafuru rahim ce ce a in dai gafuru rahim ne ba zai ce a yanke hannu ba kuma asalin karkin ayan wallahu azizun hakim ne Allah mabuwayi ne ya gagaru kowa kuma gwani ne kaga ita dace da ayan da ya ce kar yi sata ka yi sata to ka karya dokanta to shi ma bari ya karya hannunka ai kaga ta dace ko amma ka ce gafuru rahim to ai sai a ce in kai sata an yafe maka ka gani da kai kuma ba za mu zauna lafiya ba a haka ma satan haramun ya aka kare balle an ce in kai satan Allahu ghafurur rahim ka ga za samu matsala to inna rabbi ghafurur rahim wannan ana yi da masu imani ne wanda suke cikin jirgin ai Allah maɗaukacin sarki ne gafara ne da duk kura-kura ba ka raba musulmi da kuskure ba wanda ya ce daga lokacin da ka ji mutum yana aimun mun fi karfin shedan to a lokacin shedan ya mai daurin tarkon ai da ka fi karfin shedan Allah ba zai koya maka addu'an da za ka yi don ka fi karfin shedan nan ba Allah da zai koya maka addu'a da za ka nemi tsari daga shedan sai da ya sa ka nemi kariya daga wurinsa da siffofinsa guda uku ar-rabbu ilahu malik duka wannan saboda mai kana ni matsarwa min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati kenan daga shedanun mutane da na aljanna amma da za a nemi tsari na mutane daga kaidinsu sifa ɗaya ne kul a'udhu bi rabbil falaq me kake nema min sharri ma khalaq daga sharrin abin da ka halitta wanda ba shedan ba amma a shedan can sai da aka tara siffofin Allah guda uku masu girma tukunna ka sai to ka hada da su ka nema Allah ya tsare ka daga sharrin shedan ina fata muna fahimta Allah madaukakin sarki yace inna rabbi la ghafurur rahim wannan ruwa da ke bulbulowa Allah madaukakin sarki a cikin suratul kamar ya gaya mana yayi ruwan yaya ruwan ta fara da Allah maɗaukakin sarki da annabi nuhu yayi addu'a yace rabbi inni maghlubun fantafi Allah na abuwa ba abwaabas samaa'i bima'in munhamir sai muka ce mata mata buɗe ruwa tai ambaliyar ruwa kawai ruwa ta ɓuɓɓugo daga sama Allah ce wa na arda uyuna muka ce mu ƙasa ta bubbuɗe ta ɓuɓɓugo da ruwa faltaƙal ma'u ala amri ƙaji ƙudis malam wallahi idan kana karanta ƙwar'ani dole ka yarda maganar Allah ne saboda al'amarin ma ya gaya mana ko annabi nuhu ya yi addu'a ko bai yi addu'a ba yana nan a littafin Allah an riga an ƙaddarta ruwan tufanin nan sai an yi wa jama'a annabi nuhu shi ne faltaƙal ma'u ala amrin ƙadƙudir bi ma'ana an riga an ƙaddarta ta sai ta faru sai sa lokacin da annabi musa suka haɗu da annabi adam bayan sun mutu ya ce musu a'a yanzu kai ne fa kai sanadiyyar zuwan mu duniya ya za ka mana haka ya kai babanmu ya ce a'a to ya kake so ka sa ni in gagara ko in kauce wa kaddaran da Allah ya riga ya rubuta to ina magana kuma ne wannan faltaqal ma'u ala amrin qad qadir to Allah ya ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur shine wannan wannan jirgin ruwan Allah ce sai muka dauke su a wani abin hawa zati alwa ma'abociyar a a ne zai kira shi da hauna alluna eto eh dita eh tunda ba Allah guda biyu ai Allah ɗaya ne ma'abociyar alluna saboda da me aka kira ta da itace kuma sai an goge dama shi a allo da ake rubutu a kai da me aka yi shi ma itace za a sassake a goggoje a goggoje to ita ma haka Allah ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur ita ma a suratul qamar Allah ta tajri bi ayunina tana tafiya ne akan idanunmu shine wa qalar kabu fiha bismillahi majareha wa mursaha jirgin ba ta da matuki in ana so ta tsaya za a ce bismillah in ana so ta ci gaba da tafiya za a ce bismillahi kaga ai dan america ta kera jirgi mai tuka kanta wasa ce lana so da za a iya sa bindiga a halbota yi amma jirgin allah wa zai sa bindiga ya fasa ta babu tajri bi ayunina Allah ce jaza'an liman kana kufir to waɗancan da aka hallaka su shine sakamakon wanda ya kafarci Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi bayan ya gaya mana wahiyat a wa menene wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha sai Allah ce wahiya tajri bihim fi maut ka karanta tana wannan jirgin tana tafiya ne a cikin a raƙuma irin dorina na ruwa irin kamar ka ce mautikiyar ruwa fi maujin a cikin wannan irin gashinan kaljibal kamar wani duwatsu san ruwan da Allah ne ya ce ta sakko ba adadi ruwan da Allah ya ce ƙasa buɗe ki fito ba adadi to don Allah idan ta fara wannan nada wannan igiyar akwai wanda ya ce ya tsayar da ita babu ai za ta kuma dutse nauyi da ƙarfi kuma ruwa ne da ta fara fitowa daga ƙarƙashin mai wuta wa faratta nur Allah ya ce wahiyar ta jiribihin fi maujin kaljibal ana cikin wannan tafiyan jirgi na tafiya ga igiyar ruwa tana fizgan mutane sai annabi nuh tausayi irin na ɗa da uba ya san faɗan bai da imani ya san matarsa ma ba ta da imani amma Allah ce wana da nuhu ibna sai nuhu ya kira ɗansa Allah ya tsare Allah ya kare ko kai ne yau a ce ka haifi ƴaƴa sai aka samu a cikin ɗanka guda ɗaya baya mutu ya za ka ji da zafi ko babu kuma Allah gaji kana ko ba a ce maka za a haiko da halaka ba kai ka sani har cikin ranka cewa ya halakakke ne shi Allah ya ce to ƙor'ani tana da wani irin salo malam hatta idan magana ne na bakin ciki ƙor'ani sigan ƙor'ani yana gaya maka cewa akwai bakin ciki da damuwa a cikin magana kai ma ana so ka ji irin abin da ya ji. ɗaya daga cikin limaman saudiya lafiya yana karatun sallan tarawih da ya zo wannan ayoyin wallahi da ƙirya iya karantawa yana kuka don me yana tuna yadda soyayyen ɗa da uba yake a ce gashi bala'i irin wannan ya sauko amma yana kallo a kan idonsa ɗansa zai ne zai halaka ونادى نوح ابنه يكرا دنسا ya kira يكرا دنسا وكان في معزل ينا كان وتا abin nan tsauni na na na dutse yake ya bunayyar ma'ana asalin kalmar ya bunayyar kaba ma'ana amma an kace irkaba ma'ana da ba'un din kalkalatul ba ai yayi nauyi to dan a nuna maka yadda ya kira ki cikin tausayi sai Allah madaukakin sarki ya aka ma kyafe bawon din sai zama ya bunayyar kan ma'ana aka kira bawon din gaba daya saboda za ta yi nauyi ka iya kira ma tausayin a ciki ya kai dan dana irin ka ce my beloved son zo mana wala takun ma'al kafirin kada ka zama to cikin waɗanda kafirai ne za su halaka ɗan tun da Allah bai rubuta masa shari'a ba Allah bai ƙaddarta yana cikin waɗanda za su shiga cikin wannan jirgin ba ya ba ubanta amsa ai ko. ce ƙwala ta'awi ila jabalin ya tsimoni min alma ƙwala ta'awi ila jabalin ya tsimoni min alma na'am يوم من أمر الله إلا من رحم نعم وحال بينهما الموت فكان من المقربين الله ملوك تنسرتي يتي من السيارة مثل قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء يتي آآ سيدي بابا يتفينك zan ƙara gaba in je in hawa wancan tsaunin da ta wanda nake kai tsayi ya asimu ni min ma zai kare ni daga wuta daga wannan ruwan ai bai sani ba amma annabi nuhu ya san wannan ruwan babu wanda yake tsiratar da da mutum in dai mai rayuwa ne ko dabba ne ya gama yawo malamai sun ta ƙoƙarin kawo yanayin yadda ruwan yake tsakaninsa da tsauni mafi girma a duniya a lokacin saboda duk wani halitta duk wani halitta na dutse ko wani abu mai girma a duniya ruwan sai da ya shafa duniya gaba ɗaya za ka iya cewa har wannan wurin sai da ruwan ta kai saboda duk duniya allah ya halaka annabi nuhu ya ce la asiman yau ba fa wani wanda ya ce tsira a yau illa man rahima rabb illa man rahim sai wanda Allah ya ji duk wanda ba shi a jirgin nan fa yau ba shi ba tsira ka zo ka shiga cikin jirgin ruwan nan suna cikin tattaunawa ko Allah ya ce wa hala bainahum al-maut ke igiyar ruwa dorinar ruwa ke cewa igiyar ruwa ya raba tsakaninsu da uban kawai ta naɗa ɗan shi ke nan ya daina ganin kuma dama an gaya mana ita jirgin da mai take tafiya da bismillah haka Allah ya faɗa ko wa qala irkabu fiha bismillah majriha wa mursaha in ana so ta tsaya za a ce bismillah in ana so ta ci gaba da tafiya za a ce ne bismillah a cikin suratul mu'minun Allah madaukakin sarki ce fa idan tawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulk فإذا استويت أنت ومن معك في الفلك على الفلك فقل على الفلك فقل الحمد لله رب العالمين فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الله ملوك تلك الفلك وأن لنوح نوح فإذا استويت أنت ومن معك على lokacin da ruwa ya game ko'ina jirgi tana tafiya da umarninmu mun ai mun karanta ko Allah ce ta jirgi a ayyunina tana tafiya ne a kan idanunmu muna kallon kuma muna lura da ku za ku tafi ba a duk wanda yake cikin jirgin duk bala'i sai dai ya gani ya ba da labari amma shi ban da shi sai yadda ka san filin kiyama ka san duk bala'in da za a shiga a filin kiyama duk takin hankalin da za a shiga a filin kiyama wasu insha Allah muna ciki muna nan muna kallon mutane suna ta kai da dawowa kawai za a ta bugawa akwai waɗanda manzon Allah ce suna karkashin inuwan al'arkin ubangiji su duk bala'in nan da kai kawo wurin annabawa a je wurin wannan ya ce yau ba naki ba ne a je wurin wannan ya ce a'a har a zo kan manzan Allah su suna nan suna jiran manzan Allah ya zo a fara hisabi su je su sha ruwan mu sha ruwan alkawzara insha Allah a to za ka cire kanka ne in dai ban da kai ka ce ban da kai kawai amma mu in sha Allah muna ci to haka ma, Allah ya ce to fa idan tawaita idan kuka daidaita akan wannan jirgin ruwan safina din fa qul alhamdulillah to ku gode wa Allah kai ma idan ka daidaitu a rayuwa daidai gwargwado ka ce alhamdulillah idan ka fi kaɓoshi ka ce alhamdulillah in Allah ya azurta ka da riga shi alhamdulillah fa idan tawaita ta wa man ma'aka 'ala al-fulki alhamdulillah min alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin shi ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce afdalu du'a alhamdulillah addu'a da tafi kowace addu'a falala ita ce alhamdulillah wa afdalu dhikri la ilaha zikiri da ta fi lada ita ce ka dinga faɗin kalmar shahada kuma duk lokacin ko so za ka faɗa kalmar la'ilaha illallah amma ka tara zuciyarka wuri ɗaya ka hararo ma'anan ka faɗe shi da nutsuwa wallahi sai ka ji imani ya ƙaru a ranka sai ka ji girman Allah ya ƙaru a zuciyarka kuma lokacin da girman Allah ya karo a zuciyarka bijirewa Allah za ka yi ko biyayya ga Allah to shi ya sa ta zama ta fi kowane zikiri falala to da sauran kamar ka ce astaghfirullah zikiri ne ko ba zikiri bane rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur ai zikiri ne amma roko kake wa Allah ai wani ba kawai da ya zo wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya rasulallah ka gaya mun wasu kalmomi da zan je ina yi kuma Allah ya biya mun duka bukatuna sai manzon Allah ya ce mun ka kace subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar sai ba kawai nan ya juya kawai yana tafiya yanzu kaga ko kan ya aka ce maka iya abin da zaka dinga kenan kuma Allah zai biya maka bukatunka wata kila zaka dinga to ai baka ce fa Allah ba na mota ba ko akwai a ciki baka ce Allah gida nake so ya Allah yarinyar can ta gani ya Allah ka sa in aure ta a gona na tudurai ne ai ko da masu neman ƙari ah, har ya juya yana tafiya sai yana lissafi subhanallah yana kirga da hannu alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar sai ji abun ba ta dawo yace ai duka wannan guda hudun ya rasulullah ka ce in ce subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar wannan ai duka na Allah ne to ni ina nawa ka san babu malami irin annabi sai manzon Allah ya yi dariya sai ce ai to lokacin da kace subhanallah Allah zai ce kai gaskiya kace alhamdulillah Allah zai ce kai ne kayi gaskiya in ka ce Allahu akbar Allah zai ce ma kayi gaskiya in ka ce la ilaha illallah Allah zai ce kayi gaskiya sai ce to tunda kana neman ƙari ka ce rabbi firli ya Allah gafarta mu Allah zai ce nayi ka ce rabbi rahamni ya Allah ka tausaya mun kai mun rahama Allah zai ce nama in ka ce rabbi rizqni Allah azabta ni zai ce na maka kasan arziki kala-kala ne Allah ya azurta ka da arzikin lafiya arziki ne ko ba arziki wani akwai wani babba a kasan nan da ya rasu ba zan kira sunan shi ba aka rawaito daga waɗanda ya tattauna da su ya zo mutuwa ya ce tir ma dukiya ya ce tir ma kuɗi tun da ba iya bani lafiya ba gashi har zan mutu kudi na kawo lafiya ne a garin nan akwai mai kudin da muka je gaishe shi ya ce wallahi idan Allah zai raba shi da duk abin da ya mallaka ya ba shi lafiya wallahi yana yi ta ya ce in tiriliyon zai bayar Allah ya ba shi lafiya wallahi ya yadda Allah ya karfi tiriliyon don a ba shi lafiya yanzu kaga lafiya arziki ne Allah ya baka mata na gari arziki ne ba sai ya baka kuɗi ba Allah ya baka ƴaƴa na gari arziki ne Allah ya baka makwabci na gari arziki ne Allah ya baka abokan zama na gari arziki ne amma duka ba ma kallon su a matsayin arziki ne muke kirga a matsayin arziki kuɗi wallahi a zauna lafiya ma arziki ne ba tunanin in ka fita gobe za ka mu za a samu wani bindige ka kana tunanin idan ba ajali ba haka za ka fita da ikon Allah ka je duk inda za ka tafi lafiya kai ne ka dawo lafiya arziki ne babba annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ya same shi na farin ciki sai ce ne alhamdulillah in ma bakin cikin ne sai ce alhamdulillah ala kulli hal ke sa ke kai mamakin al'amarin mumini al'amarin ta duka mai kyau inna amrahu kullahu lahu khair duk abin da ya same shi mai kyau sai gode wa Allah duk abin da ya same ki mummuna sai ya haƙuri kuma manzon Allah ya ce hakan shine alheri a gare shi Allah ka samu zama malu to haka Allah ya gaya wa annabi Nuhu da jama'arsa ya ce qul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin ce mun godiya ta tabbata ga Allah da ya tseratar da mu daga azzalimai wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khayrul munzilin ya Allah ka saukar da mu sauka mai albarka to shi ne Allah ya gaya mana a ina ya saukar da su sun yi addu'an Allah ya ce ga addu'an da za ku yi ko kuma suka yi wahala bai na humal mautu fatana minal mubarafin oke a ina Allah ya sauke su shi ne aya na gaba kuma ga lokaci ya yi idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe in sha Allah za mu ji irin sauka da Allah ya mutu da kuma me ya biyo baya tsakanin annabi nuhu alaihi salam da kuma me Allah maɗaukakin sarki ai ɗansa ya ne ya halaka yi kuma annabi nuhu dama a baya ce ya Allah ban san gaibu ba ya gama ma mutanensa wala a Kulu inni a'lamul ghaib ban san gaibu ba to abu da ya faru zai tambayi Allah ne yasa haka ya faru ya Allah Allah kuma zai ba shi amsa sannan kafin a saukar da su ai ruwa ta rufe duniya ai gaba ɗaya ko to Allah ya aka yi ruwan ya tsaya duka Allah zai ba mu labari a ayoyi na gaba insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana hada fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka in Allah da idan ban manta ba ma zan hakaito mana wani zantika da aka ce an rawaito ba ta inganta ba daga sayin na umar amma maganganu ne da ya fito daga bakin magabata kuma masu kima da daraja kwarai suna da alaka da waɗannan ayoyin da kuma irin rayuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da al'ummanta. da shi ya faru da shi wani irin addu'a ya yi ina fata muna fahimta Allah ma da kuke sarki da dace da ba su ne to Allah ya na sani kun ji tambayan ku gaskiya ban san inda suka samu ba amma in kana son ingantaccen addu'a na abin hawa yana nan a rubuce dewansu a cikin fitinin musulmi ko yana nan a rubuce akwai kabarbari a ciki da yawa akwai addu'o'i ne dai da suka inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma gaskiya ban san a ina suka samo wa qalar duk bismillahi wa tariha ba so da ai ita jirgin annabi nuhu tana da matuki sai kuma na ga kai ne matukinta ita tukin nata ita ce a ce mata bismillah ta tsaya a ce mata bismillah ta ci gaba kuma su suna tafiya ne ba direction ke Allah ya musu umarni su ce alhamdulillah kuma su roki Allah ya saukar da su masauki ne mai albarka kenan yanzu su suna tafiya ne zuwa masaukin da Allah ya tanadar musu mu kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu addu'o'i da ake yi dan hawan abin hawa da idan ka zo ka sauka aibun taibun menene li rabbina hamidun akwai sananan da yawa idan kana bukatar su sai ka duba littafin fiqh muslim insha Allah za ka same su الله ما في سين تركي لا جدل نعم في أنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا اللهم ارزقنا الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص اللهم صدر أعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع صالح أعمالنا يا رب العالمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وصليت ورحمت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد